suka kasa makircinsu ya gaza wa fashilu suka gaza har yanzu fistirdadi almuhajirina wajen kokarin da suka yi na a dawo da waɗanda suka yi hijira ɗin nan ba mun ji waɗanda suka yi hijira daga makka suka koma ina hmm? habasha ko yawwa to yayin da su waɗannan mutane suka kokari su ga cewa waɗancan da suka hijira sun dawo don a bar musu su a hannunsu su azabtar da su su kashe su su hana su wannan addini to wannan kokarin nasu da ya gaza suka kasa da akhfaqa da fashila ma'anarsu daya kamar ai jaraba mutum ya fadi shine ma'ana. yar uwarsu ta uku shine a ce rasaba mutum ya fadi a jarabawa an fi amfani da shi ma wancan rasaba amma ikhfaɗi ka kasa kai ga cimma burin fashil shi ba ma'anarsu daya duk ma'anarsu sai riwa yayin da kafirin nan suka gaza suka kasa dawo da waɗancan istashaqu ghadaban sai wato suka kunnu suka rudu bakin cikinsu ya ƙara hauhawa shine ma'anar istashaqa yawa ana cewa a larabci istashaqa as-sultanu استشاط السلطان إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان نجي لا ربا أو تكلم مجرد كيف هذا وإذا استشاط السلطان تسلط الشيطان يعني mai mulki in yi fushi fushinsa ya yi tsanani to kuma shaitan sai zama shi ne sarkin haka ne ko ba haka kusan wannan dai don karin magana ne aka amma ba wani mai miki kawai kowa ma ya fushi to sai zama kenan shaidan zai kwashe jimamin al'amari a hannunsa kuma ya zama shi ne zai sa shi abin da zai saboda tsabar fushi nan ce istashafa dai abin da ake shi ne mutum a fushinsa ya tsanani sosai wa kalu ya tamayyazuna ghaiban kuma suka wuce iyaka ne wajen wannan fushi takadu tamayyazu min al ma'ana shi ma ruruwa wajen kushi mutum ne hankalin ya tashi ya zabura saboda tsabar kushi duk ma'ana su ɗaya da wancan fashtaddat barawatuhu sai tsananin su ya ƙara ƙarfi qabbu ala baqiyati almuslimin kuma suka aukawa sauran musulmi yau wannan a bige shi gobe a kama wancan a tsare shi a yi ta duka a fi masa mutunci wa maddu aydiyahum ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma suka miƙa hannunsu wajen ƙoƙarin su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bisu'i وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بوا دفك نونة واسنا سوس كشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم دفك بينا دقائيس ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجئهم domin suna so su tumɓuke wato tushen wannan fitinar da suke ganin ta hana su bacci shine a kabbat mabaji abu a ganin su su a ganin su ai da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fitina ce ko ta zo ta hana su bautar abin da suke bautawa ta hana su bin addinin da suka tashi suna yi iyaye da kakanni ta nuna cewa su wawaye ne ta nuna shi me suke yi ba akan daidai suke ba to wannan da'awar ta hana su bacci <clears throat> shine ma'anar aqabbat mabadi'ahum eh ka karanta aqabbat ba aqabbat bane aqabba mabdi'ahu kamar ka bi mutum a makwancinsa <clears throat> ko gadonsa na barci ka sa a sa masa rairayi da turbaya ya kwanta a gadon ya jin cewa gadon kwanciyar ba za ta yi ba saboda ba daɗi asalin wato a sa wa mutum kababu alkababu shine turbaya ma'ana rairayi da kuma tsakon kwayi idan mutum ya bi su a gadonsa zai iya bacci dole sai ya tashi ya kaɗe su yau wato asalin kalmar kenan a larabci abin da ake nufi da ita to sai zama ana amfani da ita a ce aqabbat mabaji'ahum ko a ce aqabba mabaji'ahum fulanun aqabba a fulani wani ya hana wani bacci saboda damuwar da ya kawo masa a hasaba mihi wato a ganin su cewa wannan fitina ce wannan me yake nufi da cewa hasaba mihi ba ya ce me filu jigurar fitina ba a hakikalin gaskiya ai addinin Allah sama alaihi ba fitina bane shi yasa sai za hasaba mihi gwargwadon su ne da suke gani a za'aminsu a rayawarsu da suke ɗauka cewa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama fitina ne yace amma bin nisbati lil muslimin amma su musulmi fa innal baqin minhum fi makkah waɗanda suka wanzu suka tsaya a maka ba su hijira sun tafi baitul maqdis ba kanu qalilina jiddan <clears throat> sun zama kaɗan ne kwarai da gaske wa kanu waɗanda suka zauna a makan nan sun zama ma za sharafin wa man'a ko dai mutumin da yake dan dangi ne shine mai daraja a cikin mutane wa man'a da ƙarfi ko akwai waɗanda za su iya tsarewa a taɓa shi au muftamina bi jiwari ahadin ko kuma waɗanda suka nemi kariya da wato a fakewa a wurin wani ma'ana a sami wani da ba su mafaka su zauna a gidansa ya ce waɗannan nasa ne kada a taɓa su ai mun yi magana akan irin wannan ko cewa larabawa suna da irin wannan a wancan zamani idan ana yaƙi tsakanin wata al'umma da wata wato wata ƙabila da wata mutum zai iya samun abokinsa daga wancan ƙabila da suke yaƙi ya ce wannan nawa ne kada a taɓa shi ya zama cewa yana cikin tsarewarsa in an ce ishtama ya nemi himaya shine ne ihtimam na fa'i abin hali ne da yake wasafta su waɗancan mutane da suka rage a makka daga cikin musulmi waɗanda ba su hijira ba wato sun nemi tsarewa daga wato kariyar wani daga cikin wato waɗancan kafirai wanda mun san ana wani wa ma'a zalika duk da haka kuma kanu na islamahu sun kasance suna ɓoye musuluncinsu saboda suna tsoron mai waɗancan kafirai za su yi musu wa iduna an a'yuni tughati kuma suna kokari matuƙa su santa daga idan waɗannan manya-manyan kafirai masu wato tsananin dagawa da wuce iyaka wajen azabtar da musulmi bai kadiri insani gwargwadon yiwuwar hakaɗin tsakanin su da su walakin na sai dai kuma ma'a hadhihi haifa su waɗannan mutane duk da wannan matakan kiyayewa da suke ɗauka shine haifa mutum ya yi dabarar da za ta tsare daga wato wata matsala wani hazar da kuma matakan kiyayewa da suke ɗauka lam yaslamu kulla salamati ba su kubuta dukkan kubuta ba a ce sun kubuta kwata-kwata min al'aza daga wato cutarwa wal da kuma kaskanci wal juri da waljauri da kuma wato zalunci muna fahimtar abin nan yana maganar bayan waɗanda suka yi hijira daga makka sun tafi habasha ba akwai wasu daga cikin musulmi da suka zauna ba to su waɗannan ɗin ba masu yawa ba ne in ka je ka kalle su ɗaya biyu ne ko duka ka samu mutum mai daraja ne a cikin mutane ana tsoron a taɓa shi saboda yana da danginsa in aka yi taɓa shi za a yi irin rikici na ƙabilanci ɗin nan ko kuma ya zama cewa sun samu mafaka ne a gun wani daga cikin kafiran ya tsare su kamar yadda aka saba wannan al'adar yaki amma duk da haka suna ɓoye musuluncin su suna tsoron waɗannan mutane su gan su kuma su cutar da su amma duk da wannan ɗin ba su kuɓuta daga cutar da ba. Wajen sai na yanzu abinda malami ke gaya mai to wannan halin sauran musulmi me kuma halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi a wanne yanayi yake yace wa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kana yusalli wa ya'budu Allah shi yakan zo ne sallarsa ya bauta wa Allah amama a'yunin tsogati a idan a gaban idan waɗannan wato mutane a kafirai ina saboda shi tabbacin da yake da shi matsayewar tsarewar Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan kamar da za mu zo mu je daga cikin sabubba wa yad'u ila Allah yana kuma kiran mutane zuwa ga wannan addini sirran wa jahara marhalar koyewa ta ƙare a ɓoyen yana yi a kuma bayyanan yana yi ma'ana yana yi ko a ɓoye ko a bayyane amma da marhalar da ba a yi a bayyane kawai sai a asirce to ta wuce a kamar da muka karanta a baya yake la yamna'uhu min zalika mani'un babu wani abu da ke hana shi yin wannan isar da da'awa zai je duk inda kafiran da suke zaune a majalisar su ana hira ana shan giya ana tattaunawa zai tsaya yi musu maganar la ilaha illallah muhammadu rasulullah cewa ku bar duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba ku koma ku bauta ba Allah babu mai iko akan ku banda Allah babu mai muku kaza sai Allah babu mai tsare ku sai Allah babu mai baku ruwa sai Allah babu mai baku abinci sai Allah ya isbata rububiyya akan ku dan ya kira ku zuwa ga uluhiyyar Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da tsoron wani abu ba yake wala ya surifuhu an hussein babu kuma wani abu da ke kauna shi daga yi haka in kana jimla min jumla ta tabligi risalatillah domin ko wannan aikin da yake yi yana cikin wato jumlar isar da sakon da Allah madaukaki ya bashi min zu amarahu Allah tun lokacin da Allah madaukaki ya bashi umarni subhanahu wa ta'ala bi qawlihi inda yake masa fasda bi ma Umar. ka tashi ka zabura ka isar da abin da wato aka umarce ka wa a'rid anil kuma ka kauda kanka daga mushrikai kar ka saurare su kada su hana ka kawai in ce kai isda'i da abu ka tashi gaba ga ba tsoro ka isar da shi hmm. sada'a bil haqqi ya fito da gaskiya ƙuruƙuru ya ambata ta ya bayyana wa bi ta kana yumkinu lil mushrikin an yata'arrabu lahu idza aradu wa bidhalika saboda wannan kuma kana yumkinu lil mushrikin ya kasance akwai dama mushrikan an yi ta'arrabu lahu su bijiro masa idan aradu da sun da sun so su taba shi da sun yi kokari walam yakun fi zahiri bidda cewa a bayyane babu akwai wani abu wanda yake ma bai na bainahum wa baina ma yuridun ba abin zai iya shiga tsakanin su da abinda da suke so wato ya hana su abinda suke so su aikata illa sai ma kana lahu abinda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi min al-hikmati na ilin kamatai wal waqar da kuma nutsuwa wato Allah subhanahu wa ta'ala yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ilin zubi da wani ilin zubi da wata irin halitta wanda idan ka kalli in ka kalle shi za ka ga cewa kai wannan bawan Allah ba shi ne za a kawo wargi ba ba shi za a tsokana ba ba shi ne za a ciwo mutunci ba wato ka san akwai a mutane iri iri ne wani in ka kalle shi zaka iya rena shi ko daga ganin yadda yake tafiya daga ganin yadda yake magana daga ganin yadda yake mu'amala da mutane wani ko in ka gan shi ko da ka fi shi shekaru sai ga kana dan matsawa baya saboda babu alamar ko wata fuskar ta arena shi yana da natsuwa yana da kuma kame kai matukar kame kan da ba dama ka iya sa da cewa yayi ma kallon banza ma baka kai muhimmancin da zai tsaya a ce hankalinsa ma yana kanka har a ce ya tsokane ka ba ma'ana ba ta kai yake ba shi abin da ya sa a gaba daban to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake baka kai a ce ya tsokane ka ba kuma Allah madaukaki ya bashi mutunci da tsarewa da kame kai da natsuwar da kana ganin sa ya fi karfin a ce ka taba shi da wani abu sai idan dai kan wa sai kuma da zamu zo mu yace wa ma kana li abi talib haka nan da abin da ya kasance abu talib yana da shi min zimmati na wato girma matsayi da girmamawa a wurin wato su waɗannan kafirai wal da kuma dai girmamawa wato ya zama cewa mutum ne wanda kowa yana kallonsa da girmamawa yana ji da shi yana tsoron shiga wato haƙƙinsa zan tambaye ku wannan ma'in da yake walam ya kulkun wahiri ma ya kulu baina hum wa baina ma yuridun illa ma kana lahu sallallahu alaihi wasallam min al-hikmati wal waqar wa ma kana li abi talib ma dina wa fi'lihi hmm nace masdariya hmm أقول لكم طيب لما نعم، في له ها نعم ليش بنجيب دفع إلا ما كان له ليش أول أيوة. تعرف كيف هذا موصولية من كونها مصدرية موصولية إيش في وسيك بمعنى الذي idan ka sa allazi a madadinta za ga istiqamal kalam ko yawa ma'ana babu abin da ya hana su su kai ga abin da suke so illa allazi kana lahu sai wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi na wato hikma wal waqar wa ma kana sai aka yi akasin wannan kuma shi ma har yanzu da kuma abin da shi ma dai mausuliya ce wanda abu talib yake da shi na girmamawa da wato matsayi a wurin wato waɗannan musulmai wa ma kanu yatafasuna kida ba kar ku fahimci wannan ma a matsayin lafiya Mun gani kada wani zuci ai ba su kasance ba ba lafiya ba ce a masuliyar. ce wa ma kanu ku da kuma abin da suke tsoronsa min magabbati su ita sarrafatihim na sakamakon mummunan tasarrufin su magabba sakamako ake nufi natija wato suna tsoron abin da zai kai ya kawo in suka yi wauta yau shi yasa duk wannan dalilai ne kun ga daya natsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kurbinin ɗaya ke ne dalilin da ya hana su na biyu matsayin Abu Talib na uku abin da suke tsoro sakamakon da suke tsoron in suka taɓa manzon Allah sallallahu suka yi wata wauta to wani abin zai iya faruwa wanda ba su san inda za su iya dakatar da shi ba uku kenan ko wa min istima'i bani hashim alaihi da kuma abin da suke tsoro na haduwar wato wannan min din ayati min mazabbati su ita sarrafati ɗaya kenan dalili ɗaya kenan daga cikin abin da suke tsoro sannan kuma wani miski ma ibani hashim alaihi suna tsoron banu hashim za su iya taruwa wato a kan su yi musu taron dangi a ga cewa sai an tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama illa anna kullu zalika sai dai dukkan kowane ɗaya daga cikin waɗannan dalilai lam ya'ud lahu asaruhu al-matlub bai zama yana da sa da ake nema ba fi nufusihi bai yi tasirin da ake tsammani zai yi ba ma'ana waɗannan dalilan da mai muna bin abin da ake faɗa tsoron ganin kwarjinin manzan Allah sama salama shi kansa ko da kuma me matsayin Abu Talib da kuma tsoron abin da zai kai ya kawo da sun taɓa shi da kuma tsoron banu hashim a ce in sun taɓa shi banu hashim su musu taron dangi waɗannan abubuwan su suka hana su amma kuma hannun nasu ba wai ya hana su kwata-kwata ba ne kowane irin sun wannan dalilin ba shi da wani tasiri da ake so ya yi ma'ana bai yi amfanin da ya yi sosai ba domin bai hana su cewa su gwada yin wani abu din ba shi ne abin da yake so ya faɗa hmm. usulubi ne na larabci na masu adabi in kana karanta dole kai san yadda tsarin larabci yake ba tsarin da malamin ya rubuta littafi ba tsarin ya haka kowane irin littafi da sauki ka fahimce shi ba ina buƙatar ka san adabin larabci kuma ka san wato yadda larabawa suke magana yace a id bada'u yastaghfuna bihi domin kuwa me dalilin cewa wannan abu ko wannan dalilai ba su kai ga cimma burin da ake so su cimma ba domin kuwa bada'u sun fara yastaghfuna bihi suna wulaƙanta shi ba sa ɗaukar shi da muhimmanci mun yi sha'aru bin hiyari kiyani tun lokacin da suka ji cewa to lamarin su kuma ya riga ya warge yanzu in hiyari shi ne abu ya faɗi gaba ɗaya ya rushe hmm. kamar gini idan foundation ɗin sai lalace ne zai ba yana faɗuwa ba shi ake cewa in hiyari yau kiyani kuma shine mujtama'in su wato asalin su taron su shi kansa wato al'ummar tasu suna ga lamarin nasu fa yana nema ya ruguje shine kiyanu humul ne. wannan harka tasu ta bautar gumaka to fa ta zo ƙarshe wa za'amatuhum addiniya da shugabancin su na addini duk wannan abubuwa guda biyu sun ruguje sun lalace sun faɗi amma ma da'awatu sallallahu alaihi wasallam a gaban da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mushrikai dai sun fidda rai wannan da awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga ba da dama ba za su ba su da dama da za su iya dakatar da ita ta fi karfin su kuma abin da suke alfahari da shi na bautar gumaka din ne shugabancin su na addini dama shi ne babban abin da ya dame su ai mun sha maganar nan a baya cewa babban abin da ya dame Qurayshawa kamar abin da ya dame dukkan mutane ne a kowane lokaci in har mutum yana kan jagorancin wata tafiya ta wani karatu ta wata fahimta ta wani kira da yake kiran mutane su zo su yi wani abu wanda ba a kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba kai kuma kana kiran mutane su daina wannan abin su komo kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga cewa babu shi ka da shi ba dan komai ba sai kasancewar zaka dauke masa hanyar abincinsa shugabancin da yake yi a cikin waɗancan mutane girman da ake bashi a tsakanin waɗannan mutane samun abin duniyar da yake ta hannun waɗannan mutane zai tafi idan babu wannan abin kai ka ce ya zo ya bi sunna in ya bi sunna ne zai ci haka zai faɗa ko yawa shi ba zai iya barin wannan jagorancin ba da shugabancin amma ba saboda har zuciyarsa yana da yaƙi ne cewa wannan abin da yake daidai bane muna fahimta ko yau don haka kullum shi yasa ake kan wato ka ilmantar da mutum ka nuna masa gaskiya alal akalla dora masa hujja ne. Hmm. kar ka bari a ce faɗa kawai za ku fada ba shi da wani amfani a don kai kana da abin da ya fi faɗa muhimmanci kana da qur'ani kana da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ci gaba da bayyana wa mutane lokacin da mutane suka gane suka fahimci lalle sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kace kawai addinin da za a bauta wa Allah Allah ya karba to za ga cewa shi kansa ya haƙura in bai haƙura ba ma dai wato sai dai zama ya sallama wa abun domin waɗanda yake jagorancin za a rika zare su ɗaya bayan ɗaya har ya zama cewa kuma wato babu tasiri insha Allah Allah madauki taimaki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa mimma rawat lana kutubu sunnati wa sira yana daga cikin abinda littafan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sirar manzo suka ruwaito mana min al ahdath allati tashhadu al qara'il bi annaha waqa'at fi hadhihi al fatra daga cikin abubuwan da suka auku shine al ahdath eh abubuwan da suka auku allati tashhadu al qara'il bi annaha waqa'at wanda akwai dalilai da alamomi da suke tabbatar suke mana shaida da cewa hakika waɗannan abubuwa sun faru ɗin a wannan fatara ɗin a wannan zamani daga cikin abubuwan da aka rawaito mu ji waɗannan ɗaya daga ciki yace anna utayba ibn abi lahab akwai utayba dan gidan abu lahab ata yawman rasulullah wata rana ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yake cewa ana akfuru bin najmi idha hawa yace ni na kafirce wa wannan abin da kake karanta wai wani wallahi ne ilahawa ma'ana ya kafin masa kuga kuga kafiri kafiri yana cewa shi ma kafiri ne kuma shi abin da kake so kana yau wasu mutane wani lokaci sai ka ji kamar waɗanda ba musulmi ba yahudawa kirista haka suna damuwa in an ce musu kafirai ko sai a yi tafi mutane kafirai shi lafazin ka ce wa mutum kafiri hukunci ne na shari'a haka ne ko ba ta yawa Allah madaukaki shi shi fadin shi ke yin hukunci wani kafiri ne wani kafiri ba maganar da son zuciya ba amma ai duk wanda baya addinin ka to ya kafirce masa kamar da mu nan dangane da addinin yahudu da addinin kirista duk musulmi kafiri ne mun misali ma'ana musulmi ko duk mai cewa la ilaha illallah to ya kafirce wa kiristanci ya kafirce wa yahudanci ko ba wani abu yin nauyi ba ne mutum mu kafirai ne dangane da kiristanci wani kuma ne addinin haka yake wajibi su kafirce wa kiristanci ne kan ji zancen yau ba ka ba zancen damuwa shi wanda yake ba musulmi ba in an ce hukuncinsa a musulunci ba musulunci ba ne kafirci ne wannan ba abun da za a tada jijiyar wuya a kansa ba ne domin mu ma kafirai ne dangane da addininsa ba ma san addini ka kuma ba za mu ba to haka nan nan kun ga abin da yake faɗa wa ana akfuru bin najmi idha hawa ni na shi wa an najmi idha hawa in ji shi wancan wa bil ladhi na kuma shi wa wanda da na fata dalla duk wanda kun ga izgili ne ake da ayoyin Allah wa najmi idan hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى to wannan wai yake biya masa ya kafirce eh, ya kafirce da wannan duk da akwai maganganu dangane da wane ne annajmu idan hawa mun sani Allah ne yake rantsuwa da tauraro ko lokacin da ya faɗi hawa bi ma'ana saqata yawa shi kuma wancan dana ya kusanta fata dalla ya matso kusa ce ta dalla shi ne yau kasa kasa yau shi kuma wannan sifar ainihin mala'ika jibril ne ba na Allah mun gani tun da a cikin siffofin mala'ika jibril ne duk da akwai riwayoyi da suke fassara shi da cewa Allah ake nufi almuhim da shi wannan mutumin ya go yana cewa ya cewa waɗannan yace thumma tasallaba alaihi bil adha sannan sai ya hau kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cutarwa wa shaqqa qamisahu har ya kama rigar manzo sallallahu alaihi wasallam ya keta ta wa tafala bi wajhihi la ilaha illallah har ya yi yayi tofar da yawo a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa anna al-buzaqa sai dai tofin nan lam yaqa alaihi bi hau kan fuskar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam amma dai shi ya nufi shi ya toho masa abin da ya toho na kazantarsa amma kuma Allah madaukaki ya kade shi bi hau kan fuska ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wa hina idin a wannan lokaci da'a alaihi nabiyyu shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa addu'a mummuna yau yace ne wa qala sai yace allahumma sallit alaihi kalban min kilabik ya allah ka rinja yadda ka dora wani kare daga cikin karnukanka a kan wannan bawan Allah wannan addu'a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan yanayi kuma na an cutar da shi saboda addinin kun ga Allah madaukaki dama mai karbar addu'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qad istujiba du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya karbi addu'ar sa kharaja utaybatu wata rana domin da amsar alamar cewa Allah madaukaki ya karbi addu'ar sa ita ce wata rana shi wannan utaybatu din dan Abu Lahab kharaja ya fita isra zalika a bayan wannan ma'ana bayan wannan addu'ar da ta faru wata rana tafiya ta kama shi fi nafarin min quraishi a cikin wani wato gungu na quraishawa falamma nazalu bi zarqa yayin da suka je wani wuri ana ce masa az-zarqa min ash-sham a kasar sham qafa bihim al-asad sai ga zaki suna kwance suna bacci sai ya rika zagaya su Allah ya so zaki ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma sallib alaihi kalban min kilabika yawa sai ya rika zazzagaya su faja'ala utaybatu yaqul sai utaybatu yake cewa ya waila akhi ya cewa kai tuna ya dan uwa huwa wallahi akili wallahi shi ne ni zai ya rantse yake faɗa wa abokan nasa kama da a Muhammadu alayya kama da muhammadu ya min addu'a eh, ga shi nan ya gobe shi ne shi qatalani wa huwa bi makkah ya kashe ni amma ga shi shi a makka ya fahimci abin ma'ana muhammadu ne ya kashe ni shi yana maka ni ina nan amma gashi ya kashe ni ya mun addu'a kuma gashi ta kama ni ga zafin nan ya zo zai cinye hmm. wa ana bisham gani a sham ثم جعلوه بينهم sai su abokan tafiyar duk suka kwanta a gefe shi suka kawo shi tsakiya shi utai ba din hmm. zaki gashi yana zazzagayawa shi utaiba wai aka sa shi a tsakiya yadda gashin ba zai zo gare shi ba ma'ana duk ɗansu sun fahimci cewa addu'a nan ce ta ce ko ke sa aka haɗu don in ba haka ba zaki waye zai ce ga ni ne kai shiga tsakiya ne na koma gefe in an ga zaki ai ba wanda zai yarda da wannan amma duk ɗansu sun gamsu sun tabbatar da cewa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta hau kan wannan bawan Allah ثم جعلوه بينكم suka sashi tsakanin su wa namu man hawlahu min hawlihi wa namu sai suka yi bacci min hawlihi a kewaye da shi walakin ja al-asadu amma zakin nan ya taho ya tattaka wata khaffahum ya ƙetare su ya kakkau su ya tutture su ya zo kansa fa gama ra'sahu ya ciji kansa hmm, ya fara ta kuma ya ƙara shi ya hmm, ce gama ana nufin abubuwa shi irin mai ƙarfin kasan hawa ko irin na mutum da na ƙananan abubuwa ɗan ƙaramin abu ne amma cizon zaki ne dole sai ya yi wani abu hmm. domin kira ma ya zo ne abinci ya samu ba wani mugunta zai yi garza maka cizo kawai gudu ba hmm. ya sa ce bai zama ah, ra'asahu wannan shine dalilin da ake kiran zaki a bai zamo daga cikin sunayen zaki a larabci akwai bai zam hmm. kun zaki yana da sunayen kai dubu a larabci a larabci zaki sunan da ya kai dubu da wannan da wannan da wannan nawa na kuma fada <laughs> na guda biyu ko da asad to sai a karanta littafan adabi hmm. za ka ga waɗannan sunaye ga sunan daban-daban da yau hmm. wani yana nuna mana faɗin larabci fiye da sauran wato uh, yaruka da ake amfani da su a duniya baki ɗaya babu yaren da ya kai shi faɗi faɗi duk abin da kake so ka faɗa da larabci za ka iya faɗa ba dan a yanzu da harkar boko da ke tasiri akan mutane hatta larabawa za a su suna turantar da larabcin kaji ana faɗin wasu kalmomi da asalinsu a turanci ba ne ko na faransa ko kuma turanci na hmm. amma ba haka ba babu abin da za ka iya faɗa allah maɗauki ya sa larabci yana da faɗi a ɓangaren wasu wasafi siffanta abu ko ta hanyar siffanta za ka iya bawa abu sunansa ko daga zuwan jirgin sama kawai da ya kalli yadda yake a filin jirgi kawai da mutane su zo su shiga ciki sai su ga bi haka ya tashi sama sai aka sa masa suna fa'iru shi kenan kuma kaga wannan ai ba suna ne da ya zo maka daga asalin larabci can baya kafin a jirgin sama da ma'a akwai ko amma kallon yadda yake sai aka ba shi kuma kaga ka huta da kaje tana kiran sa jirgin sa aya kana faɗar su da yaran waɗanda suka yi suka kawo maka ko ka ce za ka ce plane aeroplane da maka waɗannan yawa kawai kallon sifar sai aka ba shi suna hausa ma tana da wannan a wasu wurare yawa to amma larabci ya fi wato wannan irin abu faɗi ko a cikin hausa za ga hausar sokoto ai ta fi ta hausa ita irin wannan faɗi ko ku yadda ba yin hmm, haka za ka da wahala ta ga abinda ba ka iya faɗi suna da hausa su tana da faɗi fiye da samu hmm, hatta a abubuwa yadda muke faɗar wasu duk da ya kar ga wani abin da ba darasin mu ba yanzu misali a kuda ai mun san kuda kowa san yanzu ya hau bikin wani ko Eh, me mufurar jinsa da jam'in hmm? mu zai mu ce kuda ko jam'in kuma mu ce kuda ne jirgin ne muka ɗauko muku tsara su su sokoto in guda ɗaya kuje su jiki masu in ka bi kuda to jam'in ne hmm. mu kuma sai da muka yi amfani da je muka tsara a jikin kuda sannan muka samu jam'in duk da wannan ba wani abu bane wato bambanci ne kawai na lahaja amma dai lahaja a ga hukuto ta fi mu faɗi wa minha daga cikin abubuwan da aka ruwaito na abin da ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci ma zikira abin da aka ambata anna uqba ibn abi mu'ayth cewa uqba ibn abi mu'ayth wa bi'a ala raqabatihi ya danna ya taka da ya sa kafarsa ya taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la ilaha illallah la ilaha illallah ala raqabatihi ash-sharifa akan wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan wuyan mai daraja wa huwa sajidun a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yake sujada a halin da ya fi kowanne hali kusantar ubangijinsa wannan kafiri ya zo dauki kafa sai dora a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ta aina ainahu taburzani har sai da ya zama idansa guda biyu suka kusa fita ma'ana suka tsuru suka fito sosai ma'ana ya taka wuyan ya zama cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude ya dara dara saboda zafin kuma da tsananin wannan la dan Allah cikin kuwa aka taɓa yin irin wannan ba hmm? saboda addininsa duba manzon Allah fa sallallahu alaihi mai tabbacin shiga aljanna amma ya samu wannan abu akan addinin nan to wane ne kuma zai ce za a kyale shi akan addini wai ba za a jaraba shi ba daga dan abu kawai ya same ka sai ka ga shikenan to ko abu ma da gangan ne ne kana nema kai wasa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka yi riko da ita ba kawai saboda mutane sun zage ka hmm. ya kamata mutum ya ji tsoron Allah a daina tsoron mutane a ji tsoron Allah maɗaukaki a tsaya a bauta masa ko wane ne da wane ne ba sa so ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله صلى الله عليه sallam daga cikin abin da ke nuna mana cewa waɗannan manyan kafirai sun kasance suna nufin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi sallam ma rawahu ibn ishaq abinda ibn ishaq wato mu'amar bin ishaq babban malamin sirar nan ya rawaito an abdullahi ibn amr ah, an abdullahi ibn amr ibn al-as daga abdullahi dan amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala yace hadartuhum na zo inda suke abdullahi ah, babansa ne yake ah, ashi amr ibn al-as ne yake ba da labari cewa hadartuhum na zo gunda su waɗannan mutane suke su kafirin makka وقد اجتمعوا في الحجر سن sun hadu a hijr الحجر wani mun yi wannan abu a nan ne kun manta a jikin ka'aba ba akwai wani dan da ya zagaye ba inda mutanen mu sun fi jiran sa wurin indaro da ake shiga ku ga an shiga ana nafila ko to shi ake ce mai hijir wasu suna ce masa hijir isma'il amma kai an ana faɗa ne ba wai isma'il bane ah, alaihi salatu wassalam amma hijirul ka'aba ake ce wato hijir na ka'aba asalin sa shine yana cikin foundation din ginin ka'aba na asali wanda annabi isma'il da babansa annabi ibrahim suka haɗu suka kafa foundation a mun san duk ginshikin gini ko yawa to lokacin da ruwa ya zo ya rusa shi an yi wani magana ku da ruwa ya zo ya rusa shi dakin kaba domin da ginin lokacin ginin kasa ne to da ya lalace a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zama annabi su mushrikai sun haɗu don su sake gina shi to kuma mun karanta har yanzu cewa a lokacin nan sun yi alkawari suka ce ba za su shigar da duk wani kwabo wani zinari ko guda ɗaya na kuɗin haram wajen gina ka'aba ba duk da cewa ba musulmi ne a lokacin saboda suna girmama addinin annabi ibrahim a lokacin to sai suka taru suka gina ka'aba amma kuɗin da suka tara sai ya gaza ba za su iya haɗa wannan foundation ɗin gaba ɗaya su gina ba sai suka ce su buɗe shi su yi shi iya wani wata iyaka inda kudin su zai iya tsayawa to shi ne inda kake ganin ka'aba har zuwa yau da suna da kudin isasshe a wancan lokaci da sun buɗe da foundation din su gama hada ginin gaba daya mun fahimta shi yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so ya mai shi a rusa ka'abar gaba daya a sake gina ta ta hado hijir din sai sai yake cewa Aisha ba dan ina tsoron mutanenki wato ƙuraishawa larabawan da muke zaune da su ƙuraishawa dangin nan namu sai ba dan ina tsoron cewa ba su daɗe da karɓar musulunci ba hadisu ahadin da islam ba su daɗe da karɓa ba ma'ana har yanzu musuluncin bako bako ne yake ba dan wannan ba lahadamtul ka'abata da na rushe ka'aba wa attuha ala asasi isma'il yake da na rufe ka'aba na sake gina ta akan foundation din isma'il ya fahimci abu sai ce amma ina tsoron abin da zai je ya dawo kada su ce na bata na yi kaza na yi kaza na yi kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wannan shi ma sai da malamai a da'awa suka ɗauki wani abun fahimta a nan suka ce wannan ashe abu ne da ke nuna cewa duk abin da kake zai kawo fitina ko gyara ne to ka saurara ka bi shi a hankali har lokacin da kake ganin za a ya yi ba za a sami fitina da tashin hankali ba kun ga ai gyara ne babba kuma annabi fa wanda yake da tabbaci daga Allah Allah zai ba shi kariya amma shi saboda kada a fitini waɗannan mutane wasu ma su sun fasa addini an canza musu asalin tarihin su to bari su haƙura kaga kuma akwai buƙatar lalle mai karantarwa ya riƙa bin mutane a hankali ya ilmantar da su su karɓi abin da ke gaya musu kuma wannan abin ya jawo har zuwa yau fa ba a canza wannan tsarin ba kowa ya zo zai taba ka'aba su kai gaskiya duk wani sarki a tarihi ya ce ya canza abin nan wani rusa ka'abar ya sake ta ce duk abin da annabi ya ce a haƙura a bar shi haka to ni kuma gaskiya ban isa malamai su ce kar ka yi rusa abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi ba zai isa kisa har zuwa yau dinnan ka ba haka take duk wanda zai wani aiki sai dai zo aikin sai gyara nan ya gyara sai ya gyara nan amma wannan foundation din ba a koma a hada shi to shi yasa yake da wata khasiyya ta musamman wanda ya samu dama lokacin da yake tsawafi sai ya shiga ciki yayi nafila to malamai suna cewa kamar yayi sallah a cikin ɗakin ka'aba ne saboda duk a cikin foundation din ka'aba ne sai za ka ga ana kwaɗayin a shiga a sallah ba laifi bane yin sallah a cikin ciki an fahimci abin yawwa to a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana su waɗannan mutane sun taru a wannan bijir din guri ne da sukan zo su zauna a wannan area su zauna su tattauna su hira su to a nan sallallahu kuma yakan zo ya dawa lokaci lokaci kaga ashe zai wuce kusa da su kuma suna ganin yawa to sai ki fa zakaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa qalu sai suka ce ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل والله mu ba taɓa ganin abin da muka taɓa yin haƙuri a kansa ba irin lamarin wannan mutumin ma'ana ya ci guda mana haƙurin mu fa yawa akan mutumin nan mun haƙura fa ya isa laqad sabarna minhu ala amrin suka ce wallahi mun yi haƙuri a bisa lamari babba haƙurin ya kuma isa fa suna nan akan wannan yanayi id sala'a rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya zo musu fa asbala yamshi sai ya tunkaro inda suke kuma yana tafiya ya taho ya taho ya taho ya taho hatta salama rukna har ya sumbaci rukuni wato alhajir al aqwa hmm, ya sumbace shi ma'ana ya zo ya sa kamar da yake an zo hajjar al-aswad a sa baki a yi kishin din ya zo yi wannan sun mamar bihi tunda sai ka zo alhajar al'aswad idan ka yi sumbace shi sai kuma ka yi hagu ko ka kana zagayawa ta hagu hagu to ai kana barin alhajar al'aswad za ka zo gun hijir sai zo inda suke daga barin wato shi wannan arukun yaman sun ma marar bihim qa'ifan sai ya wuce inda suke yana tsawafi da ka'aba fa gama zuhu sai suke zindansa suke kukansa, suke tsokanarsa bi ba'dil qawli da wasu ɗan maganganun su su rutsura nan su faɗi wannan su faɗi wannan amrun da aka yace fa araftu zalika fi wajhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa daga maganar nan da suka faɗa yace ina sai da na gane haka a fuskar sa kuma wannan ma wani usulubi ne daga amrun da na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai siffanta mana wani abu na kaskanci da zamu zo mu ji dangane da annabi ya ce sai ya ga yayi kaza sai yace ina kallon fuskar sa na fahimci cewa ya shiga cikin damuwa mana bai gaya mana abin da ya gani ko ya ce fuskar sa ta jaja wani ya yi kaza ya yi kaza ba in in ya ga wannan alamar damuwar a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana faɗa shi ma la'alla kafin ya musulunta a wannan lokaci ko kuma bayan ya musulunta domin amr ibn al-as yana shine ke cewa a kafin ya musulunta babu fuskar da yake kyamar ya danta irin fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta yace amma da ya musulunta sai da ya zama cewa yana kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ba zai iya hada ido hudu da shi ba fi ido hudu yace wallahi ba zai iya ba saboda yadda yake jin girman manzon Allah da haiba da kwarjini da yake masa yace ba zai iya kallon manzon Allah ido da ido ya kalli cikin idonsa shi ma ya kalli idonsa su hada ido ba saboda girmamawa da kuma irin kunyar da yake ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi a gaban sa akai wannan shi ne ke siffantawa sai yake cewa a ah, kuma marra bidin haka ne ko yau mamar rabihi a saniyata yayin da ya sake zagayowa a tsawafinsa karo na biyu zama zuhu bi ne fiha suka sake maimaita waccan kalma fa arabtu zalika fi wajhihi na sake ganin wannan abu na fahimce shi daga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya damu thumma marra bi musalisata sannan sai sake zagewa a tsawafinsa na uku fa zama zuhu bi mithliha suka sake fadin wannan kalma fa waqafa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya inda suke ثم قال سيكي سوى أتسمعون يا قريش كنت من جاء الله صلى الله عليه وسلم لم يجمي بني وأن المتعلم ألوك سنة suna da ƙarfin da za su iya abin da za su masa suka shi shi ake cewa duk wata siffa da kake tsammani da kake tunawa da kasanta wadda take ta alheri ce to manzon Allah ya fi kowa a cikin in dai gwarzantaka da rashin kasancewa mutum rago ya zama mutum gwarzo ne ba matsorci ba ai abin alheri ko to manzo Allah sun sai mai kowa gwarzantaka dukkan halin nan da kuke ji ana faɗa yana yana sassautawa yana bi a hankali yana yana bin mutane ya mutu bayani cikin natsuwa duk ba tsoro bane tarbiyya ce da Allah madaukaki ya bashi amma a gwarzantaka annabi ne sallallahu alaihi wa sallama zai iya zama yana zaune a cikin madina in ya ji wani abu wata alamar wani abu a gefen gari ko wasu suna kuka ko ana ihu ko barayi ne ko makamancin wannan sai ya hau dokin sai zabura ya zagaye garin nan sai ya ga ba kowa ba komai ya tabbatar da cewa gari zaune yake kalau sannan ya zo ya aji dokin sai hau ya sauka da dokin nan ya koma gida kun ga ashe namiji ne ba na wasa to ga irin wannan abin da ke nuna wato namiji namiji na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya juwa sai yake ce musu dan sun faɗi wannan abun har sau uku sai ya masa mummunar kalma shine sai ya sai yake cewa a tasma'una ya quraish kuna ji ya ku qurayshawa bari in ga muku wani abu amma walla amma wallazi nafsi biyadi yace na rantsi da walla numfashi na ke hannunsa laqad ji'tukum bizabhi yace wallahi abin da nazo muku da shi shine azzabh yanka ma'ana halaka ma'ana a shirye nake faɗa yaƙi in yaƙi kuke so ne ma'anar abin da yake nufi kun ga shi kaɗai ne amma yake gaya masa wannan kalma saboda abin da yake cikin zuciyarsa na yaƙini da rashin tsoro tsoron ɗan adam dai akan wannan rayuwar baya cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gane da addininsa fa akhadhat al qauma kalimatuhu sai kalmar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kama waɗannan mutane kowa sai koma kai ta yinsa suka ce a shi fa da gaske ki ma'ana sai aka tsorata aka saurara ba a ci gaba da abin da ake masa ba wato yace hatta ma minhum rajulun yace kai sai ne zama cewa dukkaninsu babu wani mutum guda ɗaya illa ka'annama ala ra'sihi irin waqi'u suka tsaya tsan da su sai da ya zama kamar kowanne ɗaya daga cikinsu akwai wani tsuntsu ne a kansa ya tsaya in tsuntsu ya tsaya a kansa mai jikin ba ka so ya tashi ka nan shi ya tashi ko can suka tsaya kowa yana tsoro a shi da ma haka yake wani mutum don suna ɗaukar su haka da haka haka cikin sauki za a iya gama wani shi yana ƙya musu wannan kalmar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya ƙarya tun da yake bai taɓa ƙarya ba kuma wannan abin da ya faɗa Allah ne ya cimta maka ya faɗe shi don ka san cewa eh lalle addinin nan fa in an tsokane ki to ba fa zai zauna haka kawai shi ma zai tashi ya rama yau kar ku ɗauka haka kawai abubuwan suke ma'ana a yi wa musulunci cin tashi haka kawai komai sai gaya musu wannan kalma ɗin shi ne ta mai da su yi. shi ne ma'ana fa aka batin kauma kalimatuhu to hmm. sa wata liban karanta ba daidai ba كلمته في فائل القوم مفعول به مقدم يوم فأخذت القوم كلمته يوم في أن الكلمة في مستافي لتميدة سوتي تينسو حتى ما منهم رجل إلا كأن على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه حتى إذا ما وندي في سألني بأجاوة دوت إياك برشم كنية ليرفعه بأحسن ما يجد sai da ya koma yana tausasa masa isakkinuhu yana ba shi haƙuri wa yarfuqu shi ne ma'anar ai isakkinuhu yana kwantar masa da hankali sai da babban su wanda ya fi kowa tsanani ya zai a abun ai abun bai kai haka ba ai haƙuri ai haƙuri kun ga ai wannan matuƙa ce ta cewa ɗagawa ta faɗi haka ne ko ba haka ba sai ke cewa ya kulu yana ce masa in sharif ya abul qasim ba komai kama hanya je ka gida kai abul qasim fa wallahi ما كنت جهولا والله كي غوابا ومن ثبت الدعاء كدوما الله كي الله نبي ما تباتين تفتي وانا مغانا جنجر من الله صلى الله عليه وسلم أمر بي أخي كي قبل شكرا تامني فلما كان الغد يا إنجا جلية وايد ما نادى قوبيت ذو اجتمعوا كذلك تسكى ساتي حدوا يذكرون أمركم سنة كي من سنتكم هذا وانا مجمع فضا كي قبل شكرا إذ طلع عليهم سيدا شيا ساتي هو كما من الله صلى الله عليه وسلم fa wafalu ilayhi wasbata rajulin wahidin gaba ɗaya a lokacin suka zabura gaba ɗaya suka tunkare shi suka yi kansa lokaci guda wa a haƙo bihi suka zagaye shi kai da kuke ga misali sun ɗan daba sun zagaye mutum ko in hmm. ga ya ya ya mutum zai da mai adda da mai menene sai kokarin sare sare Allah ya kiyaye fa na wani mutum minhum daga cikin su akhadha bi majma'i ya kama matattarar wato eh, wuyan eh, abin nan rida'in manzon Allah mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda in kai mayafi in kai haka ba ne yake taruwa ba to wani daga cikin su sai da yazo ya kama wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qama Abu Bakr dunahu sai ga abubakar da gudu ya zo ya shiga tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yabki yana kuka manzon Allah a shi abubakar radiyallahu anhu wa yaqulu yana cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu kuka kuwa kake mutum saboda kawai ya ce ubangiji na shine Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai dan bautawa sai انصرفوا عنه في سكن بريشي سكتك قال ابن عمرو shi abdullahi bin amr kai yi wannan riwaya abdullahi bin amr yau bin amr ne ba amr bin as ba abdullahi bin amr bin as yake cewa fa inna aiki la ashaddu ma ra'aytu quraishan la min qatl yace wallahi wannan abin da na gani da aka yi a gabana shi ne mafi tsananin abin da na ga ƙorashawa sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganin da idona wani abu nuna irin wannan ba Hmm. ko ga shi bai ga wancan ba shi ya mutu mana wancan na baya ba na ce an sake wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada ba shi yana sifanta abin da shi ya gani ne yawa da kama wuya ko da wancan ai wancan na baya ya fi tsanani yawa don haka nan yana faɗin shi abin da ya shaida da kansa ne a wannan shi ne ya yake intaha mudakhafan wannan karshen abin kenan abin kule ya ruwaito shi ya yi ishara zuwa ga ibnu hisham duk hmm. da ba ibnu hisham ne kawai ya ruwaito ba abdullahi bin eh, al-imam ahmad أشكين جوائب المسند فيما يرويته من الرواية كما أحمد كاتب في إسناد شديد من سوى ومعلوم حديث يا أخي لا تتعي تأليف رواية شديدة أحمد يا رويتو تأشكين مسند يا رويتو تأشكين مسند حديثنا دبو بقي دا ثلاثين شداء أي يفي وفي رواية من سوري من آه، وفي رواية البخاري رواية البخاري عن عروة بن الزبير بن عروة بن الزبير قال ياتي سألت ابن عمرو بن العاص لا تنبغي عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد بأشد شيء يأتي كي أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي بالي لا بال متي abin da أبن suke ومن manzon صلى الله عليه وسلم قال سيدي بين أي النبي صلى الله عليه وسلم وتلانا من أنا صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة ينا وتصلى حجر الكعبة أو من حجر دمك من جنة أبو إذ أقبل عقبة بن أبي معيط في عقبة بن أبي معيط يته فوضع ثوبه في عنقه يتا تفسع اللي لجسع قول أبو ناسا يتا أويا من ذات الله صلى الله عليه وسلم فخلقه في شيء خلقا شديدا wato shaƙewa mai tsanani ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan da ita ce wata riwaya din fa aqbala Abubakar Bakr sai Abubakar ya taho hatta akaza bi mankibaihi har ya kama wato kafadar shi Uqba ibn Abi Mu'ayth wanda fa'ahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tunkuɗe shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta wa Abubakar. Allah ya ƙara yarda da shi ya tashi a gidan aljanna ta dama annabin mu ya ba mu tabbacin cewa dan aljanna ne ya zo yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abu ya kare shi wa qala sai ki cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah sai ku ka kace mutum ba dan komai ba sai kawai saboda ya ce ubangiji na shine Allah wa fi hadithi asma a hadithin asma kuma فأتى الصريخ صريخ إلى أبي بكر ضد ولا رواية أما أي ولا قصة أما وترواية دبل سي سي سي الطريق من كوريا يزور إلى أبي بكر يوم أبو بكر فقال سيدي أدرك صاحبك ما زي سنجي جكبه أبو تنك جاشيشا مشركين كله أو كان فذاك ما سوى الأمر فخرج من عندنا في أبو بكر يفتد عند مسي وعليه غدائر أربع أربع yana يا gashinsa a يا يا يا يا يا ya يا يا يا hudu domin a lokacin laraba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam يا بني الأمانة gashin mutum musamman suna da gashi mai tsawo a nufin sallama shi kansa gashin sai kan masa haka bai cika yawan aski a ce gashin kansa babu gadi ya aski to ya kan raba gashin sa in ma ya kuna farkan farkan shi ne raba shi gida biyu gefe ɗaya nan gefe ɗaya nan ba wai kitso ba wai kamar da mata suke kitso ba amma dai hakan za a lallaba shi gida biyu to abubakar yana da nasa gashin ya suka ce sun ga wannan dunkule dunkulen ya kai guda hudu sai ya tafi wurin waɗannan mutane shi ne gada'ir gada'ir jam'u gadira ne gadira ma'anarsa bafira bafira shi ne tuntun kitso guda ɗaya yanki ɗaya na gashi idan ka raba shi gida daban-daban fa kharaja wa huwa yaqulu sai ya fita yana cewa rajulan أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يذكوك كش مسلم دنيا في أبنجي ما شيني الله فنهوا عنه في سكة ربنا من ذن الله صلى الله عليه وسلم شيني lahau له معنى فكر له سكة واتأذى من ذا الله سكة جفلة جا من ذا الله سكة جعلي شيء وأقبلوا على أبي بكر سكة جيو كان أبي بكر فيكما في مساء أبي بكر سكة سوسي مساء فرجع إلينا من يفو يجو أي من الأباري بفتاة بن أكا أبو بكر تنبع معنى شيء ما سكة هو كان سا ذا أبي بكر سكة مساء فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا يقسم بيداوه منه wallahi kika ce ba duk bangaren gashinsa da muka taba sai mu ga ya biyo mu ya taho saboda dukan da suka yi wa abubakar radiyallahu anhu shi da abin da ke so mu gane ma'ana saboda dukan abin da suka yi masa suka jajja gashin kansa ya zama kawai tana taba gashin kan abubakar sai ga gashin ya biyo saboda sai tsitsige masa shi sun shi masa mutunci sosai sosai ya banci abu shi da abin da ke nufin a wannan to sai mu tsaya a nan ah, darasi na gaba sai mai magana akan musuluntar bakon mai zan Allah sallallahu alaihi wasallam Hamzatu ibn Abdul Muttalib na'am bijiba ina ne يخافونه من مغبتي مغبتي التي مغبة نتيجتي sakamako abin da zai je dawo sai ka rubuta kai muna roƙon Allah mu maɗaukaki ya ƙara daraja ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya zo mana da shi na wannan addini mai daraja Allah ya karɓi rayukan mu akan sa kuma bisa sunnar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.